kai dan Allah dan annabin ni fa ba na san irin wannan abin dan Allah so ke ki masa ke da ba ruwa ki mun bakin ciki hello hello darling <laughs> wallahi kana ta kiran wayan ba na kusa da wayar ne wallahi ka gani ba zan ma damu da ma abincin da suka dafa ba wallahi Ai, kayan shayi duka na Ni kadai <laughs> Thank you, darling. Na gode. Love you. <laughs> okay, miss you, darling. <laughs> Take care of yourself, okay? Bye-bye. yeah. wannan wani irin abu ne don Allah don annabi don ke ba ki da hankali kina neman ki mun bakin ciki dan abubuwan da za a bani wato in rasa kenan ko to ƙarya kike yi sai na ci wannan in rashin mutunci sai na ci wannan abin da ba kya son na ci amma dai kin san babu kyau ku sai me to ba kyau to me yasa kika kawo shi kin san bai da kyau so kike ki ja mu dan abin kirkin da ake bani ki sa ka daina kawo mu ko kun din nan shine na garorin da zamu dan abubuwa da su to ya kuma ta mu akan wani garan ta fada yi wallahi akan gara ta fada tunda wani lissafi yake ku hmm, wallahi to me yake faruwa kuma a gidan nan to to na ruwanka to <laughs> to da san wannan garin dai da na gani a wannan takardar kyautar ba ta fi dubu biyu ba to ya za a yi <laughs> dubu biyu eh a yi mana sosai ma kuwa kuma kin ga yau ranar juma'a ne ya kamata a sakata a wala a yi nishadi a gidan nan ko? ta ha me ya faɗi? a cewa ne daidai ka faɗa Kar fa ka karya min yarinya, kar ka karya min yarinya, din ranka zai baci wallahi idan ka ji mata ciwo. Na dai gaya maka. Ehe, kin ga abin da ya kamata ko? Haba kullum. Kulu, ki ji tsoron Allah wallahi duk mutumin da ya aka Allah ya bashi yaya wallahi zai tambaye shi tarbiyyar da ya bayar zai tambayi uwa tarbiyyar ta bayar ba za mu tashi ba sai mun tashi da haƙƙin da Allah ya ɗora mana mun gabatar da shi ka ci Allah zai tambaye mu akan zuri'a da um, nauyinsu da Allah ya ɗora mana kai wani nauyi nasu ka ɗauka tun daga farkon haihuwansu har zuwa yanzu yara ba kanana ba sun girma sun yi wayo baka san cin su ba baka san shan su ba suturan su makarantar su ba abin da ka sani haka ka tafi ka bar su sai yau sun kawo girma sun zama mutane sannan kake cewa naka ne to ba naka bane nawa ne domin ni na sha wahalan su ni na gama wahala ne komai da su kuma yau ni suka sani ba kai ba kuma bari an gaya maka kai mun aje ka ne hutu ba don komai ba saboda da uba ake ado ba wai wani abu ba shi yasa na aji ka inda ba don haka ba da za ka gane ni ni ni ni ni kulu kike faɗa wannan kalma haba kulu haba kulu ki ji tsoron Allah bai kamata ki dube ni akan ni matsayina na mijinki ba amma dai shikenan kai ba hoto bane menene in ji tsoron Allah ai na dade ina jin tsoron Allah ba wai sai a gurin ka nake jin na fara jin tsoron Allah ba dan ka jin gaya maka ma ya gida asma'u a takaice shekaran jiya na je nan shagon bakin layin nan sai na ga kin zo siyayya so bayan kin tafi sai na yi ƙoƙarin karɓar namban ki a gurin mai shagon kuma na ɗan yi wasu tambayoyi dangane da ke da zan kira sai na yanke shawarar ba sai na kira ba in zo gida da kaina shine a kai mun misalin gidan nazo. zo alhamdulillah kuma ga kin fito ina tunanin kamar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dama ba wani abu yake tafi da ni ba tun daga ranar da na ganki na je ina da ra'ayi da ke shi yasa na ce to bari in yi kokari in zo in gabatar da kaina idan ba wani akan layi to gaskiya ina da muradi da aurenki eh hakan abu ne mai kyau ba za a ce an ki ba amma sai dai mu gidanmu suna da dokoki musamman mahaifina baya ba da izinin mutum ya dinga zuwa gidanmu haka kawai sai ya zo ya nuna kansa ya gabatar da kansa kafin nan a ba shi dama don haka akwai kyautuwan ka zo gurin mahaifina tukunna kafin nan in ya so duk abin da ya ce maka sai mu je. masha Allah wannan ma daidai ne to amma kamar da irin wani irin lokaci ya kamata a ce na zo na same shi E to yana dawowa ne irin wajajen kamar ka zo bayan magariba saboda wani lokacin ne ke dawowa daga kasuwa za ka iya same shi wani lokaci insha Allah ba yau ba amma gobe zan zo to amma ina fatan ne na samu karbuwa sai da kun gama da mahaifina don ta mai sauki ne abin da ya ce maka shi ne zai baka daman da zaka gane ka samu karbuwa ko kuma baka samu ba na gode Na gode. Allah a haba je to sai ka zo je kawai to masha Allah Allah fa kai Allah ka datar da ni wallahi baki ga yadda kika fito Ta yi mai kin kyau sosai kuma ke kin ga ki? Ai mun kai ki ba kin ga inda kike fuskawa kuwa? Kawai dai layin na wani dai har yanzu bai dawo bai isa mu ƙara su kai da Allah. Allah wallahi. Suzi, ki hau layi yan mata ki sha mamaki. Ai yanzu ma kuwa kawai. Ya Allah. Zi kenan. Barka da faduwa. Hakkin hantsalo. Wallahi. <laughs> Barka da murginowa. Yawa. Ah. Mm, to. Sannu. Ya wasu. Hayin eh. dai mami ta ce, mm, kin dinga ganin darasi kenan. To ni ma kafin nan barin gwada tawa basira. To. Ra? Mm. Diya ya kake? Lafiya kalan? Ya aiki? Wallahi diya kwana biyu bana jin daɗi ne. eh wallahi baki bakina ne so nake in dan ci abu mai dan yaji yaji eh ina gidan su kawata Khadija to shikenan sai ka zo mhm na ai idan kina waya da namiji mm. da ya fara mana sai ki katse can kuma sai ki sake kunnawa idan ya tambaye ki sai ki ce wayar ce ta dauke wallahi daukewa take to gobe da safe kawai sai dai ki gashi da sabuwar waya dal a leda ke zaki bare ta kwali Allah ko a haka ake yi ai sosai ma ai baki sani ba gidan nan gidan kuli ni ce mai maganin samarin zamani yanzu momi na kawai aiki kika salamu alaikum hajiya wannan dama haka wa za a kawo sako a cikin yan matan nan ce to gashi yanzu wani dan saurayi ya zo bare ta na ji miyau na ya guda ya dan yi kat ah, na zauna da yan mata rida rida a gida ba dan wani abu daɗi yana shiga yana fita ina amfanin shi ka yarinyar na ke ki buɗe mana ni matsala ta da ke kenan kamar ko ruwa kike son kima mutane ta Allah kawo mu gani menene haka harkar ruwa kuma yaushe muka saba ganin shi eh? awara awara da yaji kai Allah wannan ne ne dan Sani na gajiya. Ba gajiya ake. Kai kai ka kira ni? Ba ni na aika a kira ki gajiya. Sai dai kuma ban shaida ba. Kina so ki shaida ni ne suna nan Abdul. Den? Ba na gan ki jiya shine na samu na zo kuma samu magantu. Shi daga gani na kawai sai ka biyo da kofar gidanmu? Ah. mata mata masu kyau sun fiye wulaƙanci shi sa wani lokacin waka maka kai amma yarinya ta yi hmm. fita an jima zan in ta maka kai ya ƙuri Allah yadda na fita an jima zan shigo miki da hmm. kira kuma yasa kira na haka? An sama na tuki. Mamsi ban fa san waye ba. Ai shi rayuwar nan ba da haka kake sanin mutum. Ke yar wani mai kuɗi ne a Najeriya. Ba haka bane. Za ki ɗaga min waya ki ɗaga min waya kan raina ya ɓaci. Ta, ya haƙuri. Hello? Wa ke magana? In fito waje kuma in gani? ban san ka ba to yanzu ka kira ni ka ce idan na fito zan gani ni yau ban shirya bako ba gaskiya ke mutum ba a ba a rena ɗan adam ko kin san shi ko baki san shi ba ya kamata a ce ki je ki ga kowaye ki girmama ɗan adam Shi ne da kyau bai kamata a ce mutum ya zo ya tako kafar shi ya zo har gidanku ki ce ba za ki ga shi ba ce kiki gani kika sani ma ko alheri ya zo miki da shi kina nan kina ta fama abin nan ce kike gani kuma masiyaci ne fa fatar da kike ma kanki kenan ba wani matsiyaci ai mai gama ne zai zo ke ma kin sani ha ba ke ma dai tashi ki je ki kin ji yar albarka maza tashi kenan ya yana neman ya hana ki tafiya maza ki je ki dawo to haka zan tafi haka ki a'a kin yi fes da ke je ki na yi daidai fes to shi ke Allah da sa'a to amin <laughs> da lafiya. Ke kuma inda kika fi auki kenan. Ai ta danna danne tun da tun daga safiya zuwa faduwar rana abin kenan abu daya ba canji. Allah ya kyauta. Danna danna haka haka. Ya haka zauna mana albarka zauna. Me faru? Allah yau mamti na kwaso wa kaina abin da ya fi ƙarfi na. A ban gane ba menene. Gurgu ne fa ya zo guri na fa. Gurgu? Gurgu fa. Amma to a me ya zo? A mota ya zo. <laughs> Ko na ji. A mota shine zaki ce wani tunda dai ba a takalminsa ya zo ba a mota zo ai an more. Wayin nan gurgun da kike gani ƙugunsa fal yake da dukiya. Kuɗi fal ƙugunsa duk da dai bai da ƙafa. ba fa shi da kafafa ba shi da kafafa nake nufi mamsi to kudi ne da shi ko bai da kafa yana da dukiya tunda kika gani ba a kafa ya zo ba a mota ya zo ai sai ki lallaba mu ya ta aljihu aljihunan naza mu ko mu kawo bakin buhu ya ta zirara mana muna kwashewa muna amfana to menene a ciki gurgura ta yashi zaki aure kina yawo da shi abin ba kira ta yawo kina yawo ba gaskiya ba girma na bane mamsi wallahi ke kin ganshi ga muni ana baki kina roko munin sa zaki ci kudi fa zaki ci eh in ba ki faɗa ba waye zai ganki da shi ya ce saurayin ki ne ba sai kin faɗa ma wani ba daga nan gidan sai nan gidan sai dai in wani munafiki ne a nan gidan zai dauka ya je kai waje ba ruwanki da shi yaushe ba in da gashi alzaki mun kin san shi ne ce ki karkato mana bakin aljihu mu kuma bude mu kwasa Khadija gaji da kici kin samu mijin aure kai amma ina mugun ta yake murna gurgu hmm. ko da ki ai ya taimaka miki da wannan yawon da kike yi ai wanda ya taimaka ya rufa miki asiri ya aure ki ana sanya alheri Allah ko wai ke ina ruwan ki da yake ta min shishigi a harka ta ne eh ke yake bude wa ido zan tsintsinka miki mari ni sa'ar ki ce da ni da ke waye gaba kina tsinka mata mari kafin hauninki ya sauka ni kuma na maida miki saboda ba abin da ya dame ki yar hana ruwa gudu ba abin da ya nake cikin wannan al'amarin munafuka ina ruwanki banda gulma irin naki kina kishi ne sai dai ki wuni kina ta faman danna dannan waya me kike yi me kike Allahu alam ba mu sani ba ina ruwanki ita Allah ya hore mata kin ga yar albarka je ki jawo mana arziki ki kawo mu ci arziki mu bar shi inda yake tunda ba rataya shi zaki a wuya kina ga yawo da shi ba kuma ba goya shi zaki a baya kina tsalle da shi a titi kowa ya ganki ba je ki ci arziki in ya zo nan ki makale a mota ki ki zancen ki ki tashi ya bude bakin jaka ya dura miki ki karo gaba ki yo gida a shi ki tafi da Allah ta da ita tafi wallahi mam ya haka ne je ki haba shi kenan zan yi fita haka sai kin ganki ko yanda kika yi dazza ke cas nayi kyau eh ka <laughs> sai kin dan Allah dan annabi ki daina aikata irin wannan abin da kike aikatawa mun fa ƴaƴanki ne kuma ƴaƴa amana ne a gurin ku Allah ya baku dan Allah mumi kamata a ce kina wa ƴaƴanki faɗa akan abubuwan da suke yi mara kyau amma hi kasance k'i ce miki daure wa ƴaƴanki gindi akan abu mara kyau wallahi mumi ina takaicin abin da kike dan Allah mumi ki daina ba dan komai ba mumi saboda ina son a ranar gobe kiyama ki tashi da kyakkyawan sakamako dan Allah mumi ina son ki samu rabo dan Allah mumi ki daina wannan rayuwar dan rabon ke kike raba zuwa tashi zuwa kai na ki hana ni Mamsi? Ah, ah, ah, harka. Wallahi madalla da uwar zamani mamsi. Hmm. Wallahi kin gama mun komai a rayuwata. Tun da nake ban taɓa riƙe kuɗi masu yawa kamar waɗannan ba mamsi. To ai idan kika riƙe hanyar da na nuna miki, tuni kika yi musu zarra, kika kuma sha gabansu. Allah mamsi. Ah, kaɗan ma daga cikin aiki na ne wannan da kike gani. Wallahi na ga alama mamsi. <laughs> Mom, na? Mijin aure ta samu ne? Mm, to laifi ne ta samu? Miji kuma? Ah, Hamza. Wani abun al'ajabi na gani a kofar gida yanzu. Ina shigowa kawai sai na ga wani musaki wani gurgu a kofar gida a zaune. Wa yake jira? Ai sirikinka ne. Su Ai neman auren Khadija yake yi. Ki, ni ke zare wannan idan zan kwaɗa miki mari. Kwaɗa mata mari na menene me ya zafi da kwaɗa mata mari? Dan kai mutum bai samu kuma sai dinga hasada da dan uwan shi da ya samu mhm. akan me? A'a, ba sai kin mare ta ba. Da hankali na da tunani na ni ba zan barta ta auri gurgu ba. To me ya zafi? Ita ma ma ba zan taɓa bari ta auri gurgun ba don ka jin gaya maka. Yadda muka lallabo muka su ɗaɗo shi ya zo. haka muka san hanyar da za mu bi mu lallaba shi mu tanka da iyansa sai ƙara gaba to ne banda abunka gurin tafi yazo ita ta kawo shi me ne dan an shi ita ba mun ragu ba kin gani yarinya ki aure shi kawai ki huta to ke ina ruwan ki ne ni ki ga zan kwada miki mari akan ne ki ki kwada mata mari dalili ai wallahi ba zai yiwu ba ha kawai daga ce magana sai ki kwaɗa mata mari dalili a to yanzu na je zancen Eh, ai ban doki za a kora shi ba ah, zan samu dubu uku hajji wallahi ba za a baka ko sisi ba a kan ne kowa ya ja bakin shi ya shi iya gani iya kyalewa ah, wani ma bai samu bakin samu suna hasada wa'annan dimbin jam mm, mm, mm, harka irin bugun yan abuja sani da zuwa sannu ka dai asma'u ya hanya alhamdulillah ya kwana biyu alhamdulillah sai dai wani abun da ya faru ka zo gidanmu har ka tafi ban san sunanka ba kuma da na je na samu mahaifina akan maganar yake tambaya na sunanka sai na yi shiru ne duruduru na kasa mai zance mai to har yake ce min wannan zancen na zo mai da zancen wasa ya za a yi har mutum ya zo guri na mu hira da shi kuma har in turo shi ina so in turo shi gurinsa ban san sunan shi ba magana ta da sake shi ne na ci yanzu gwara in same ka ka gaya a ki kwantar da hankalin ki dama wannan kuskuren ni na yi baki ba na farko suna na hamza kuma ina zama a unguwar sabon titi dan dago na biyu kuma magana da nake tafa da ita maganan gaskiya ne babu wasa a ciki sai dai akwai wani abu kaɗan da yake damuna a zuciyata wanda ya hana ni samun damar bayyana abin da yake tafa da ni amma insha Allah nan ba da jimawa ba lokaci zai ba da damar da zan gaya miki dukkanin wani abu da yake faruwa kuma a lokacin za a yi duk abin da ya kamata wannan wani abu ne ko dama da wasa kake ba aure na kake so kai ba kana tunanin akwai matsala tare da ni ne menene yake sa ba za ka gaya min ko ma menene ba asma'u babu maganar ɓata lokaci tsakanina da ke kuma da gaske nake son ki har a zuciyata wani abu ne da yake na wanda shi yake hana ni yin abin da ya kamata amma insha Allah nan ba da jimawa ba zan kai ƙarshen wannan damuwar kuma zan zo a yi duk abin da ya kamata haka ne amma dai ka san da cewa mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka kuma ka san da zafi-zafi ake dukan karfi. tabbas wannan haka ne mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka amma dai nakan ji a zuciyata tamkar wannan alluran ni ne wanda yake da rabon ɗaukanta ya kamata in yi sauri in tafi saboda akwai wani guri da nake so in ji kuma lokacin da na yi alkawarin zuwan yayi amma insha Allah wajen jibi zan bullo to shikenan na gode sai na ji kaɗan na gode sayyada sauka lafiya ka gaida gida <laughs> gida ya so kuma ke kwaɗa tausasin muryan ma baki iya ba kullum ana gaya miki ana gaya miki har yanzu kin kiki dau haske wallahi mun sai an na rasa ma me zan ce da shi ya fiye shegen surutu wallahi ke dai wata sokuwa ce wallahi na ga alama wata sokuwa ce ba ni waya wallahi kana raina wallahi ina matukar tunaninka ko da yaushe wallahi ko tafiya nake tunaninka nake ta faman yi a sosai ma duk abin da nake ta buɗe biyu wallahi tunaninka nake Allah ka da gaske nake to shi ke nan godiya ne ke allah ya saka da alheri <laughs> to na gode <laughs> to kai ma haka <laughs> ta bye bye ta allah kiyaye hannu gawa ta nama allah mumsi da safe zai aiko miki da dubu goma kuma gaskiya abin da kike yi ba kya kyautawa ke ce babba cikin gidan nan ya kamata a ce idan mu ne muka yi ki kwabe mu amma ke ce kuma kike dora mu akan hanyar da bai dace ba umma kina ga haka ya dace to yanzu ke da ban nuna miki ba za ki dau house ke ki hau network da haka kike da ban taimaka miki ba haka kike ya renin hankali eh, to ma bari in gaya miki ko shi mahaifin naku dan ya ganni akan network ne sosai shi yasa ya dauke ni inda ba dan na dora shi akan network ba da zai cika min iska na ƙara gaba mahaifin kin san ke matan aure ce bai kamata ki dinga karban waya kina canja murya kina waya da wani ba ni matan aure ce dama ni matan ki ce ko ke kika aje ne eh ke kika aje ni kinga yau kika fara ganin mahaifiyarmu na daga waya ko yau kika fara ganin tana irin wannan abubuwan kinga ki daina ma wannan kwallon wallahi ta layi ni kin gani nan hatta caca din da nake na riga da na bar masha saboda ita take yin magana a bata ansa ni buri na kawai sai dai yanzu in dinga daga waya na riga na bar mata kai abin da umma take yi ko sai da ubangiji Allah ya shirye ta ya Allah ya ubangiji Allah idan ka tashi saukar da isharaka kada ka saukar a kaina ka saukar a kanta ita kadai tunda ba za ta taba canza halinta ba amin shari'ar na addinin musulunci Amin wa kuma suna Alhaji sanni da zuwa. Sanni da zuwa, sanni da zuwa. Ya hanya. Ka da lafiya? Alhamdulillah wallahi. Sanni. Haba Alhaji, ka taho da wannan uban dare da jaka haka a hannunka so kake barayi su bige ka su min asara ne? Ga wa'innan yara suka bige ka kuma a bani da wane. Ai ba kuɗi ba ne. Ba kuɗi, kuɗin ma sun ƙare sati biyu fa. ina yi tafiyan nan dole kuɗi su ƙare yanzu kuma ba a yawo da kuɗi a banki ake turawa to menene wannan garin rogo ne garin rogo eh, garin rogo kuma ai na siyo shi ne na gan shi gwanin sha'awa na ci to bari in siyo don tana iya yiwuwa mutum yana tashi da sha'awa ya ci ko da dare ko da rana haka ka dai sha kai a can ko amma sa fi sabilillah alaji ya za a ka siyo garogo wai a shashi da daddare kashe mutane kake so kai kai da ka kalle ni ka gane kalan shan garogo da daddare ko ku wannan fadin gidan da kake gani ka ga ya kama da gidan da za a aje garogo a shashi da daddare haba dan Allah dan Annabi sha'awa wani irin sha'awa so kake ka kashe min daga ni a ƴaƴan garin rogo wai ba ma da rana ba har da daddare wani irin ga so kake ka kashe mu abba abba kawo ni zan ci Ai duk abin da ka kawo da daɗi da ba daɗi dole ne mu ci. Dole dai ki ci dai ba dai mu mu ci ba sai dai ke ki ci da shi ke munafuka ce a gaban shi ne zaki ce wani ku ci. Allah ya kiyaye wallahi ni dai in sha garin kwaki a cikin gidan nan. Ke da shi za ku ci, sai dai ku ku ci ne ke da shi, amma mu ba da ni ba, ba zan taɓa cin garin kwaki ba. In ba so kake kashe mutane ba ya za a ka ce wai ka ka rasa abin da za ka kawo sai garin kwaki. Garin kwaki kuma wanda da daddare za a dinga shan garin kwaki, to ba wanda ya isa ya sani sha garin kwaki da daddare. Kowaye kai wallahi ba zan sha garin kwaki da daddare ba. Haka kuma ƴaƴana ba za su sha garin kwaki da daddare ba don ka jin gaya maka ehe. Yusra kina jina? Hmm, na jin ka. malama yusra na zo da magana mai mahimmanci ina ganin wannan magana ita za ta fishe mu why not da wannan dadewar da muka yi soyayya daga waje-waje mai kokari mu samu mu shiga daga ciki kuma ma a kira mu ma'aurata gaskiya ban shirya wa aure yanzu ba dududu shekarun nawa yawa dududu shekarun nawa nawa ya kamata gaskiya in dan ci budurci a gida kaɗan kafin nan na je gidan miji ko ba wai na ki magana ki bane to duk wani jin daɗi da yake na duniya ai bai wuce gidan miji idan kika shiga gidana ba abin da ba zan yi miki ba dil ina son ka kai nake so amma auren ne ban shirya ba ka ga nan da shekara biyar ko hudu sai ka jira ni zuwa wannan lokacin ni ma na riga na dan da budurci na kaga sai mu yi auren ko na gaskiya yanzu ina da bururuka da yawa just tell me menene burin naki me ba zan iya cika miki ba Kai haƙuri ba, karkace na munna maka auka. Kawai dai ba za ka iya ba ne, don karan kanka aljihunka bai yi nauyi ba da balle har ka cika min na abu da riga. sani ba, nan da shekara hudu ko biyar ɗin, maybe lokacin kai ma ka ɗan ƙara ƙarfi. Amma yanzu ka, ka ƙyale ɗin ci na tukunna. kalli wannan yarinya ta nuna ba ta da cikakkiyar tarbiyya to billahi lazi kin yi da dan halak ko ani ko a ki duk inda na san zaki je za a ganki da daraja wallahi sai na bata ki tabu hmm. wai kai wanda irin mutum ne a rayuwa ka zo gidanmu ya fi so shida wai me kake nema dan Allah ka faɗa min buƙatar ka ko me ni kuma na maka alƙawarin zan maka shi abin nake nema a wurinki mai tsada ne ko babu inda zan same shi sai a wurin ki duk duniyan nan ke kaɗai ce za ki iya bani shi saboda haka da Allah ki taimake ni me kake nema a gurina kuma duk duniyar nan sai a gurina za ka same shi lallai ka haɗa kanka da aiki shi yasa na faɗa miki zan ci gaba da jiran abin da nake nema a wurin ki har sai suna ya canja daga hafiz ya koma mai to shikenan zan yi tunani akan abin da ka gaya min ni yanzu zan shiga gidan. nan da kwana biyu ko uku sai ka dawo ko da ai na san kai ma yanzu a nan gidan ne ma ko da wani lokaci zan iya ganin ka ko ma ban ce ka dawo ba ai kai ma yanzu a nan ne ko dole na san ma sai na zo ai wata sabuwa kenan ke ki ji to bari in gaya miki daga nan zuwa shekara guda ban shirya miki aure ba ban shirya aure ba wallahi da kika ganni saboda ka gara ma ki san kawai ki dauko min wani zance na me mamsi hmm, faɗa mata dai ina ke ina magana aure a yanzu me kika gani a cikin auren me kika me kike kalla gaya mata dai me ya baki sha'awa da auren matan gidan auren ma kokawa suke ya za a su fito su da hakan layi eh haka kurin wallahi ni ban shirya aure ba kuma ba yanzu ba ba ni ma da lokacin saboda ban shirya kai na tashin hankali ba kina zuwa kwana ɗaya biyu kin zama a ah, mamayi yusar mawan fadila yanzu na an fara magana ya aka ya za a ke kuma kina kokawa za a gida gida ku haka kurin ki kanki hanyar da ba mai bullewa ba kin ji wata magana to bari in gaya miki idan kika ce aure kika zaba sai dai kije je ki kai kanki domin ni da kika ganin nan haka nake ba ni ban aje ba ban ba wani ajiya ba ba abin da na tanada na auren ki wallahi ban tanada komai ba saboda haka in kin shirya ki je ki kai kanki amma ni ba ni kan gaskiya ba da ni ba bai kamata dan ta kawo maganan aure ki ce ba za ki fata komai ba yar ki ce ba in baki mata ba waye zai mata dakata dakata me wani ana miki magana ana gaya miki abin da zai taimake ki kina neman ki gaya wa mutane magana ai gaskiya take gaya miki ha kawai ki zo ki zama mutane matsala a gida dalili tamaje in ma ta je me za ta gani shekara ɗaya shekara biyu ne ta haihu yana magana shi fa ya gaji da zama ya gaji da kawo mata abin da take ci sai a fara magana saki ta ce za ta zaman ya'yanta kuma kenan magana ya ƙare mu eh, gane ku sai ki faɗa wanda ya ɓata mami Allah ya sa ku gani to amin ga nan ya a koda yaushe in na zo ki daɗi nake ji ina son ki ina ƙaunar ki sosai fiye da da ke tunani na gode sosai ni ma ina son ka kamar yadda kake so na ko ba na tare da ke dan na tuna da ke sai in ji hankali na ya kwanta ko wani abu ne yake bata amare, daga zarar na tuna da ke kurin sai in ji wani daɗi a cikin raina ina tuna da lokacin da mu saba ba yanzu ga shi nan kurin ni da ke mun saba kace kana tuna irin wulagancin da na maka ah. <laughs> to ai da ma haka yake in mutum ya zo gurin mace kafin su fahimci junansu mu akan dan samun irin wannan saban amma ina baka hakuri ma akan wulakancin da na maka saboda ban san haka kyan ba ah, yanzu shikenan mun riga mun fahimci juna sai magana aure gaskiya ne wanki ne yake rinkin ki an samu na eh wayana ne ba shi kawai me yasa ba komai ah bayan wayanan wallahi momi ce to me sa ba ki ansa wayanta ba ba komai a ki ansa bai kamata mu sai tana gidan ko ta akwai abin da yake mata a cikin gidan ne eh ni a tunani na kaga in na shiga ciki sai in mata duk abin da zan mata shi yasa kaga ban dauka ba ke dai kina so na sosai ba ki saki an sama ta ce miki tashi ki shigo gida <laughs> to ai bana son duk wani abu da zai kawo katangar da zai shiga tsakanina da kai salamu alaikum haɗuwar mu kenan ina mai tabbatar miki wallahi talahi babu uwar da ta kai ki domin na hita da makircin ki <laughs> babu abin da ba za ki iya ba wai me kika ce masa so kike ki ji abin da na faɗa masa <laughs> gaskiya lokaci ya yi da ya dace mutum bayyana miki ko ni wani Um, abubuwa da yawa sun shuɗe kasancewar hawa da sauka da nake ta yi ɗinki ya faru ne da dalili kin san me dalili mm-hmm. um, a baya na yi friend da mata yarinya na fito na nuna mata identity na gaba ki ɗaya lahil al'azim yarinyar nan sai na gane cewa tana zaune da ni ne don abin duniya da wasu abubuwa haka tun daga lokacin na ci albashin cewa duk wanda zan haɗu da ita tabbas ina gwada ta idan na gwada ta wala Allah in gane wani abu daga jikinta to gaskiya ni am satisfied da ke yadda na ganki da kuma yadda muka zauna da ki na fuskanci cewa lalle lalle akwai element na so na tsakani da Allah a zuce ki to yau zan fito in gaya miki ko ni waye kamar yadda kika san sunana Abdul dan gidan Alhaji Shafiu dan gaskiya Alhaji Shehu dan gaske da na sani? Barai kuwa. Kana nufin kai dan shi ne? Dan sa ne na cikin sa. Kai mai kuɗi ne kenan fa. Hmm. <laughs> yi Yusra ke. Mm-hmm. Masu neman kuɗi dai ba mai kuɗi ba. Ina mm-hmm. dan manajin kamfanin nukansa, ina manaja a gurin da dai sauransu. So ina samun tafiye-tafiye zuwa Dubai da wannan ina wakiltar shi. <clears throat> Currently dai abin da ke faruwa ke. So gaskiya na gamsu. da ke cewa yarinya ce da take so na tsakani da Allah to zan gabatar da ke cikin alfahari in na koma gida an gaya da shi dama already mun yi magana da mamana magana auren dai kawai ita ce kai haƙuri abin da ya sa kwanaki ka zo ban saurare ka ba ka san samarin yanzu sai a hankali da zarar ka nuna kana son su sai su koma suna wulakanta ka shine kawai dalili amma ba wai san ka ne ba na yi na sani wallahi tsara gida ne kawai na san kika dinga yi eh. kuma haka ake son mace yawwa haka ake son mace yanzu kai dai da damu ka turo sai a zo a yi magana ba komai na ji daɗi wallahi ki gaida su ummatu to za su ki gaishe su da Allah to shi yau na gode Zainab Ai ga miki na samu mijin da zan aura. Wallahi dan mun riga mun daidaita da shi maganar aure ma yayi nisa tsakani na ni da shi. Kai gaskiya ina miki murna. Kin ga wayannan ma fashi ya kawo mu. Sabuwa fil akwali. kwali eh lalle za a yi uwar watsi a gidan nan idan har dai abin da nake zargi ya tabbata a wannan kamar wayata ne wacce aka saci wayar ki ban gane wayar ki ba da na ga fara can ba wayar ta ban gane wayar ki ba saurayi na yi sai mun abu kici wai za a yi uwar watsi wannan wayar ki me kike nufi kina nufin an tamfare shi ko kuma shi barawo ne to da na ban waya na ina jin ina jin ta abin da ke faruwa sai ai ke ma kin zama yar bakin cikin ne da kike hasada da ƴaƴan nawa ki tashi ki shigo nan gidan ki zo ki ce wai an ɗaukan miki waya gashi ma kin magana kin ce kina kina zargi nufin baki ma tabbatar ba kenan dan Allah mam ki hakuri wallahi wannan wayan ina tunanin ta wace kuma wallahi mom ina son wayan ne na saye ta da tsada matuƙa zan iya yin komai akan wannan wayan lallai baki da hankali cewa ba kai kina tunanin waye ga miki cewa ana abu iri daya ko bature yayi abu guda daya ai da yawa abu da yawa a kasuwa Me kuɗi ka zaɓi abin da kake so. Na gaya miki wannan wayan waya ta ce. Wannan waya ta ce ba ki da hankali amma bari in kira shi. Kirawo shi. Kana ina ne? Yawwa da Allah ka zo gida akwai matsala wata yarinya ce wai ta same ni wai wayan da ka kawo min wai wayanta ne. Da Allah ka yi sauri. Bari ya zo. idan yazo sai ki maimaita a gaban shi kina son ki ce saurayi na barawo ne ko kuma kina son ki ce ya sai kayan sata ai ya ma gama sayan kayan sata kuma yau daga yau ina son in ja miki kunne kar ki ƙara ganin kafarki a cikin gidan nan saboda ke ba ya kirki ba ce ba har ni zaki kalla ki ci wai wai yawa mutumin kirki tunda har ma zai sai kayan sata wallahi zan tsinka ne sai ka ji kira na ba su ba tsammani ko eh, wani abu ne ya faru shi yasa ka ga kira ka shine abin nima ya ban mamaki ai na bar duk abubuwan da nake na tawo da sauri lafiya dai ku amma da Allah ina son in tambaye ka kuma idan na tambaye ka ka gaya min gaskiya wannan wayan ai kai ka kawo min ko eh ni na kawo miki ta mana sabuwa dal a kwalin ta kanwar kanwata ta zo gidanmu sai nake nuna mata cewa gashi saurayina ya kawo min wayan sai ta ce ita wallahi wallahi wannan wayan ta ne ban gane nata ba nata kamar yaya ya za a zama nata wai da na je na siye ta a wurin da ake sai da waya a sabuwa a kwali gadagar na dauka na kawo miki Allah ce waya ta ce haka ta gaya min ni kuma na ga a kwali ka kawo min kuma ni na bude shi amma ta ce min wayin ta ne to in banda abinta da ta irin nata da shiriri ta irin na mata ita kadai aka kera ma irin shi a duniya bayan an kera wayan nan tafi guda biliyan goma a duniya gaba ɗaya ko ina ana amfani da ita sai ta zo ta ga wannan waya ta ce wai na waya ta ce <laughs> ya zama ita ma dai akwai yarda a cikin lamarin da nake ji ni ma dai haka na gani <laughs> ina ga ita ma dai gurin da ta miki ne ko dan ta zolle ki ko wani abu ya aka yi ne mu ba wannan labarin mu kuma labarin love din mu kinci <laughs> labarin love kuma ka manta yanzu me kace in ban da shiriri ta irin namu na mata kenan kaga hadda ni ko a ban da ke ce ai ba ki taɓa mun ba ai Assalamu alaikum. Malam muna lafiya. Muna lafiya. Ya gida? Ya gida. Lafiya lau. Malam alhamdulillah. Alhamdulillah. Kai ne dama kake ta buga? Eh wallahi. Ina ciki yajiya ta ce yayi sauri na fito da Allah ana ta buga. Kuma na tuna mai gidan ayya ban sako. Yace za a yi ba. Wallahi gaskiya ne. Na ma ni ma kwana biyu ina ta ce ma Asma'u ina so in zo in samu ganawa da baba. da shi lamari na aure yana da kyau mutum ya kokari ya gabatar da kansa yau kuma cikin ikon Allah gashi na zo yanzu ban same shi ba ashe kai ne wakilin eh, gaskiya abin da ya ce da ni dama zai yi bako rasuwa aka yi hmm. ya tafi can gyaɗi gidan alaibin larasha gaisuwa oh. eh to shine ya ce in ka zo da Allah sai na ji insha Allah zai buƙace ka kuma in kai min bayani in ya dace a yi bayani mm. eh ni ina zama a sabon titi ɗan dago kuma sunana hamza ɗan gidan alhaji abakar mai tasa mijin hajiya kulu eh mijin hajiya kulu allah sarki hajiya kulu ina jin ko kuna yara ko kuna yan ƙanana dai lokacin mun yi gudun makaranta nan muke shiga gidan hajiya kulu ai nan muke zuwa ta yi mana wainar fulawa in hedimasta ya zo ta samu a gado to to shi kenan tun da dai ma abin ya zo gidan sauki gaba ɗaya kama san asali na da inda na fito kaga alhamdulillah sai shi baban a samu a yi masa bayani a malanza kai matashi ne dan uwana duk wani abu da za a yi wanda ba daidai ba bai kamata in so a ce ma mutunci ba ko a gaya ma kalmar da ba daidai ba alal hakika mu yaran gidanmu idan ka zo ka nuna kana son su akwai wannan ɗabi'ar da wannan tarbiyyar namiji ya kula su sai sun zo sun sanar da mai gida ka zo ka yi gabatar da kanka a gaban mai gidan nan ya tabbatar da ka inda kake ya san usulinka ya san waye kai sannan yadda ka zo gurin yarsa gaskiya ba zan so abin da za a ci ma mutunci ba ko a gaya ma ina zuwa da Allah ne mishi magana ne ka gane wallahi mai gidan nan ba zai baka yarinya nan eh da kai muna haduwa a kullum wallahi ba ni wallahi kai sai in ga mata goma kake loda a mota ka je da su kullum wallahi ba ni ba a kullum din wallahi ba ni ba ko in nuna maka shaida ana da hotuna a aura ta a'a to tsaya salamu alaikum salamu alaikum ba sai an yi haka ba yanzu tunda abin hakan ne kaga kai bayani kai matashi ne ni matashi ne kai me yi ne ni me yi yawwa to kuma ni yanzu na tuba kaddarorin rayuwa ne kuma ya wuce ni kai ma ba tuba kai ba talauci ne ni ma talauci ne ƙarya kake ba tuba kai ba duk talauci ne ke damu shine ka zo a talauci za ka auri ai yanzu na samu aiki to ka rufa kanka asiri eh ka zo ka nemi wata daidai kai dan Allah ko tankulan sai ka fito wani sai nan yafi can ba za su ba mu in dai ba wani abu za ka yi da yarinyar nan ba tun na gaya ma gaskiya ya kamata ka hakura haba hanza haba hanza mace kilishi ce shi yanzu wannan hannun waye me a gidanku aka datse min a gidanku aka datse min a gidanku garin gudun makaranta amin amma dai zan dawo shi baban mu gani ya zamu ubanka zai ci kawai me a ciki hajiya kullu hajiya kullu amma na hamza ma bai da mutunci kaji dan iskan yaro giya sai aka mana kwalaba 20 ibiya shine yanzu talauci ya same shi ya daina zuwa kulab ƙarya yake nan na gan shi a sakwata a ya hotel yana iskanci ya mana zancen banza da wafi ina neman waje ba ka gaya mana wai ka daina talauci ne yana kai yana ka zuwa kulab duk wanda ka ja ce ya tuba ƙarya yake yi yau ce Hamza, ina mai ƙara baka haƙurin akan abin da kuka yi da yayana. amma an yi binciken da ya kamata a yi a kanka an ga tarbiyyata ta ba ta dace da kai ba dan Allah don annabi kai hakuri ba ba na son ka ba ne, ina son ka amma gaskiya iyaye na son ce ba mu dace ba da haka nake ce maka sai an ji ba Don Allah don annabi kar ka kara zuwa guri na amma asma'u idan kika yi duba da yanayin abubuwan da suke faruwa ai ba ni ne wanda yake aikata wannan abin na batancin ba kuma ba ni ne na bata sunan gidan nan ba ban abin da zan ci ni umarni aka bani su sun sani ba kai bane ko ma ba kai bane ko ma kai ne su suka fi ni sani tunda ni ba fita nake ba ba kuma ni ne bincike a kanka ni dai kawai dan Allah dan annabi ka taya ni na bi umarnin iyaye kai hakuri amma fa asma'u ko a laifin wani baya shafar wani in dai har kina so na da gaske ke ma ki iya kokarin ki gurin fahimtar da su ba ni da hannu ni mutum ne na arziki kamili dan Allah ki taimake ni kai bari in faɗa miki abin da yake faruwa gidan ya ishe ni. abin da yake faruwa a gidan nan ya ishe ni babu yadda zan zauna in na wuce a zagan a zo gabana a faɗan magana a zo gabana a ce ‘ya'yana suna yawo me yasa nake barin ‘ya'yana to zaki na ishe ni in ban da amal da hamza babu wasu mutane da nake jin daɗin zuciya ta tana ɗan sanya mu amma ai da daktar ke da ita ni yanzu abin da ni shawara zan bar miki gidan nan kwarai kuwa zan bar miki gidan nan in tafi da hamza da amal mun ma motsan inda dare ya muna ba ma 'ya'yan ba in bar miki sun da ke ce 'ya'yanki ne ko ba ma 'ya'yan ba gidan ma in bar miki ku ci duniya ku tsinke duniya ba ta da yawa duk kuma abin da mutum ya aikata zai gan shi a kansa kin gane ko yanzu amma bari ma sake faɗa miki kafin in fita dukkan su wa'annan su fito da miji nan da kwana bakwai idan suka fito da miji nan da kwana bakwai ni shine zan bar gidan nan zan ba da dama zan ba da yar oda ta kwana bakwai kacal idan ba su fito da miji ba idan ba su fito da miji ba to hakikanin gaskiya zan bar miki gidan da ke yayan naki kuma zan ɗauki hamza da amal mu bar gidan nan gaba ke ɗaya. ba sauran ma duka 'ya'yanka ne ba ya'yanki ne amma ƴaƴanki ne ƴaƴanki ne tarbiyya ke ce saboda haka yanzu ni babu ruwana gaskiya ni kaina abin da yake damuna ke yanzu in ban da rashin tunani a ce a gidan nan in ba amal ba ba wacce zan iya nuna a matsayin kanwata wannan duk kumbu kumbu tsari kafafunku yara ba sa jin magana ba a ma zagin kamar da ake zagi na saboda haka amal hamza mu bar gidan mu bar ta da yaya tashi uku ne ni kin ga fita ta kuma ina son faɗa miki karshen magana ta karshen magana ta na ba da sati guda idan har an yarda da abin da nake so kowace ta fito da gidan miji ta wai kowace ta fito da miji na ba da sati ita. ta duk wanda take son in zauna gidan nan a hanyar da yadda nake so ko ta fito da miji ya so ni na zan na haƙura amma in dai haka ba ta faru ba zan ba zan tashi in bar gidan nan in tafiya ta inda ya kamata in tafi in bar miki gidan da ke da 'ya'yan da gidan da 'ya'yan da kuɗi duk ki samu a rika nuna ki a gari ko wallahi haka ne yau amma in dai ba ku fito da miji nan da sati guda ba nan da sati guda ba to za ku ga abun da zan koko in Allah ya sa in ga wanda kai ma mi ba ni ma da wanda zan ce a aura muku yanzu sai dai ku ku fito da shi da kanku saboda yadda ake zagin ku a garin nan Hamza ta shi muje karka da mu shi zaki ma ba ƙarni ke inda zaki na ƙari ne ai da fito ma kowa da kowa akan me zaka mare ta kana dauke ta da mari ina rama mata wallahi ha kawai na shiga uku wallahi umma ko na shiga cikin wani hali na yi nadamar da ba zai min amfani ba yanzu kina gani tun da ya zo ga baki ɗaya kora min samari na babu wanda suke zuwa idan ba shi ba sai kokarin bibiyar su nake yi in ma biki sani ba wallahi gaba ɗayan su sun gudu duk sun ki dawowa gare ni sun guje ni ban san me yasa ba shi kaɗai ne yake zuwa guri na a yanzu to shine menene kawai ki aure shi na wata ɗaya idan kika aure shi na wata guda idan kika ji sai ki ta hanyoyin da zaki bi ki jajjazaran Dukki ki kwakkwanto zaren da ke aljihun shi lokacin kin tara sai kawai ki fara mishi barazana kina bin shi da wuka kice zaki kashe shi ki ta mishi barazana ki hana shi kwanciyar hankali da ya ga haka sakin ki zai kina fitowa lokacin kin zama jan wuya saboda da yan dukiyanki a ugu, wa'annan samarin naki da suka gudu kin san mazan yanzu makwadaita ne da sun ganki da yan maikobin ki za su yi ba fa sai kin bi su ba fa da kansu za su zo su neme ki kin ga daga nan sai ki zaɓi wanda ranki ya miki ki zaɓa ki darje kwarai da gaske ki zaɓa ki darje wallahi ba sai kin ba ma sai kin yi wahala ba na yanzu kina jin magana fa da dadi yake sati ɗaya ba mu fitar da mijin aure wa nake da shi idan ba shi ba to shi ne nace ki aure shi ai gaskiya ba zan iya auren gurgu ba wai dan Allah ummai shi zaki na dama ai gaskiya ne umma abin da ta faɗa na gaya miki na sha gaya miki ki daina irin wannan abin dan Allah da annabi yanzu ba kya jin abin da mahaifin yake faɗa a gaban ki yaushe zaki daina irin wannan abubuwan yanzu ga yarki nan a gaban ki take faɗa wai kin sa ta a hanyar da bai dace ba haba dan Allah dan annabi dan Allah ki daina irin wannan abu haba Allah rufe mun baki in ba a taimaka miki ba ke hakkin hakkin kina da bakin magana eh ke kina da bakin magana ke kuma wani ke wallahi kuna ban mamaki kar ku manta makarantarku komai naku cin ku shan ku ni ce yau ha kun girma wallahi mamsi kin cuce ni a rayuwa kin sa ina yi nadamar da ba za ta taba min amfani ba idan ban dauke ki da tafi ba ki ci ba tunda kin biye na nasu ko to shikenan ki ci gaba yanzu mun kin ga irin abin da yarinyar da kike daurawa ba abin da ya dame ba abin da ya dame ba abin da ya dame ki yanzu dai jiran ku nake kawai ku rufe ni da duka amal na'am kin ga irin mutuncin da kike da shi saboda ɗauka ta mutum da kika yi saboda jin abin da nake faɗa miki kuma yau gashi ya kusan zama ko ya zama alkhairi gare ki hafiz ba mai kuɗi ba ne hafiz mai arziki ne na hali mai kyau duk wani bincike da zan yi a Hafis, da a game da Hafis ba abin da bincika ba kuma ba abin da sani ba ya ce yana son ki yana son ya turo magabatansa wajena kin ga halin da yan uwanki suke babu suturar ta wuce yau a ce kina gidan mijinki idan kika yi aure kin mutunta mutum uku kin mutunta kanki kin mutunta iyayenki kin mutunta duk wani mai ƙaunarki saboda haka kin mun alƙawari zaki aure hafiz zaki aure shi to Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ni kin taimake ni don a ce yau ga ki a irin abin da ake a gidana har wani ya ga wata 'yata yana so saboda abin da ya suna a gidana abin abin bakin ciki ne Allah ya miki albarka kuma na gode miki tafi ah, alaikum. sutura kai wai dole ne sai ka zo gurin yarinyar nan akan ni ina ruwan mu daga minti ka daina zuwa ka daina zuwa dole ne haka ake rayuwa to amma ni ba gurin ka na zo ba zuwa ne in gaba ba ko da Allah zai samu daidaita kan wani ni ne wakilin mai gidan ba za ka ganshi ba ni ne wakilin mai gidan kuma ni ne za ka ɗauko na abin ka zo duka ba zan ɗauko ba inda kake nema ka rusa mana tarbiyyar yarinya kanwan mu sai in rushe ka kai mu zauna lafiya akan me mun ce ka daina zuwa dole ne baka da tarbiyya yarinyar nan fa tana kaunata ina ya kai na ne maka rusu tarbiyyar kanwata ba zan rushe ka da ba ni kaina ba zan iya dokan mataki amma hakuri nake Allah ya tsine wanda ya fasa dauka Allah ya tsine wanda ya fasa dauka cika mu cika mu in ban buga ma mara ba Allah ya tsine mu albarka billahi allazi la ilaha illa huwa sai in buga ma ka gano me in shaye shaye ne kai ma kai ah, yanzu ba na yi kana yi yanzu kuma ba na yi talauci ne akwai abin da kike sa ka wallahi an ka sake zuwa nan gidan sai na bubbuga ma wannan kuma an ka isa tanka in ka saka tanka na na na na, na shashafe ka da ita wallahi kai me kuke kallo dan ku na kai gore munafukai yayan hausawa yan geto kawai kun tsaya kuna kallon mutane yau bai wallahi mu shige ko cikin ina in gane mu shige ina ke wayewar take can ta can iya gida ce kawai an zo gindin maganin kuma zaki fara wa mutane Allah ki shiga mu ci. Ah, duk abin da zamu yi shi daga nan babu maganar shiga ciki. Kai ba mu da kai zan shiga ciki ba. To ke yanzu duk haka kike zancen anko da wasu abubuwa da za a dora miki yi. An zo gindin maganin ba za ki iya magance mutum matsalar ba. Da Allah ki shige mu ji ba na son wasa. A gaskiya ni hajiya ta tace duk abin da za a yi a yi shawo a banda shiga gida. Ah, to in haka ne mu koma inda muka fito mana. in wasa kake kai ma ka bari babu maganar shiga cikin gida ba mu da kai zan shiga gida ba kuma me za mu yi mu faɗe shi a nan mai sai mun shiga daga cikin gida da gaske ke koma zaki a komawa zan yi da Allah bana son wasa da Allah mu je ciki awo dan zaka ban kuɗin anko shine zaka ce min in shiga daga ciki to ka rike kuɗin ankon naka nagode a kinga kinga kinga kai ni eh, asara guri wallahi kinga Ha, ciyaman. Ciyaman ya aka. Na gajiya. Lafiya lawan layi. Ya gari. Lafiya lawan layi. Lafiya na ganka haka? Inda ka ganna haka a burkice ba na son ina ganin mutuncinka. Sabida kai ne kawai ba na son na yi mummunan aiki da zai zama ciya na sare shi ko na buga min wani abu na na kasa shi. Magana ce. Da Allah ya rabu da kanwata. Ya rabu da kanwata. Na san waye shi. Ko ba gane hanza ba. Hamza gidan Hamza nawa dai? Hamza dai dan gidan Hajiya Kulu. Ba na so yake zuwa gurin kanwata, ba ruwansa da ita, ba ruwansa da mu'amala da ita, na faɗa masa ya ji. Na yi ɗaya na yi biyu, to gaskiya na uku wallahi tallahi kai ka san waye ne. Duk abin da ne mashi ya siya. To yanzu kowa ya san waye na balala. Kowa ya san waye na balala. Ga cikin naka abokina ka zo da maganar masalaha ne ko kuma ka zo da maganar turjiya? idan turjiya na zo ko na ba ba zan zo ga gaya ma ba kawai sai dai in aikata ma. to abin da nake so da kai kai wa dan adam kyakkyawan zato wannan bawan Allah ni mun yi magana da shi ba ta wasa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya gaya min da gaske so yake a ruwan yarinya amma da ka zo min da wannan magana ni duk jiki na yi sanyi me yake faruwa ku daga barin ku babanmu ne baya so mu ne baya so ba sai na yi maka bayanai ba ka san komai ikan kasan irin yadda kake hucin nan ko dai kai ne baka so wallahi ni dai zan hana ne ni ba zan hana ba amma kalma dai guda ɗaya baban ya ce in gaya ma kai ya ƙara zuwa tunda ya san dan gidan waye tambaye sa'i i tambaye shi wace ce babanka waye babanka a ina kake ina ne gidan kuɗi ya gaya mar ni to in gaya ma dan Allah kada ya ƙara zuwa gurin yarsa shi ba zai bashi yarsa ba to da Allah kar ta kai ku da haka insha Allah za mu magana ta wasa da dabara fa na gaya ma inda ransa ba zai bace ba saboda shi ita rayuwa ba a cin mutuncin ba a cin mutuncin baka san me Allah zai mai da dan adam ba duk kaskancin sa karka wulakanta shi gaskiya ne wata rana sai ka ga yaron ka ya zama mai gidanka ko yanzu a matsayin matsalolin nan ga abokan mu na yan wasan Hausan nan sai ka ga yaro ya zama uban gidan mai gidan saboda rayuwa ita ka take in Allah ya ɗaukaka ka ba yadda za yi in Allah bai ɗauka baka isa ka ɗauka kanka ba gaskiya ne amma ai hakuri da Allah ba na son ji wannan magana ta makami ko rigima ai an girma wannan wallahi ai shi yasa na ga ba daidai bane gaya masa gaskiya na ji daɗi da kabana na san yana gaya ma magana na gode bros na ji daɗi sosai da Allah kara aikata wannan din ba wallahi ba abin da zai ai na riga na gaya ma me zai in za a aikata na aikata na gode na gode da girmama da ba dan wani abu ne ruwa ko ruwa ne ka ba shi to bara ka ma ka san garin ko ki yau ba matsala ba in jira ai ba wani dan adam da ya isa yi ma abin da Allah bai ma ba ba kar mutum ya ga ya ɗauko mutum ya sa abu wai idin ga tunanin shi yamar ba shi yamar ba Allah ne lillahi lazi ku kiyaye kanku ashe shi da ma wannan gurgun ɗan iska ne to ƙarya yake da ni yake wasa wallahi kai wallahi daɗin daɗa momi faci yake yi fabbara yake yi na gan shi da idona kuma wallahi in ma ya ce ba zai sake ni ba eh? <laughs> Lafiya ke kuma? Ke kuma ba. Me ya faru? Kuma ya sake ni saki uku. Eh lallai. To ba da To shin ma menene na kuka ne? Duk kun ta sani a gaba kuna kuka ne. Eh? Shin da ya sake ku mutuwa yayi? Mutuwa aka yi? ai ba mu kashe ku aka yi ba saboda haka abin da nake so da ku wannan nan gidan in can an koro ku gidan miji to nan gidan ubanku ne ku share uwaiwanku ku yi zaman ku daram ai ni ban ga abin bacin rai da tashin hankali ba cikin wani al'amari Kariya ne nan gidan ubansu ne da aka haife su ba gidansu ba ne ba wadda za ta kaso aure ta sake miƙe min kafa a gidan nan ba. saboda haka ita waccan da aka sako ta koma ƙauye ta je ta zauna tunda ba a san ta ba ko Allah ya kawo mata miji ke kuma ki koma gidan mijinki Gurgur nan da ba kiya so saboda shi ke karɓi kuɗinsa kuma shi aka ɗaura miki aure da shi wannan gidan wannan gidan ke ma barin gidan zaki ke ma wasu barin gidan nan zaki saboda ga wanda zan wa aure ya zauna gidan nan ni ma sai in bar gidan nemi ko gidan haya ne in koma dan ba zan zauna da bakin cikin da na gani baya ba in sa ya gani sa a ba ai hakuri za ka yi ni yanzu tsufayen da tsufaye falman din nan in koma gidan mu me zan jin dauka a gidan ai ke ka rukobar da gidan gidan ne hika rushe da hika rushe to karar mu fita da gidan kai zo muna kanmu saboda haka duk laifin naki ne ina faɗa miki ai wannan hakuri za ka yi saboda ɗuwayo ya riga da mula da kashi tsakanina da kai ba ni da inda za ni kuma dole ka yi hakuri da ni mu zauna a haka ni dai ina faɗa miki ni ma fita zan yi da gidan kowa sai ya bar gidan da dan kada wani ya sake ɗauko mana kafa ya zo ya ce ya zo gidansu dan an gina gida an kuma ɓata gidan kuma sannan a zo a zauna sai kuma yanzu kin ko kina so ko ba kya so za ki koma gurin ga can ƙauye